sai ce sadisa na shida riwayatu man kafura ghalatuhu wal wahmu ghalibun alayha riwayar mutumin da kurakuran shi suka yawa wal wahmu wato bankaura ya zama al ghalib huwa wal wahmu ghalibun alayha ya zama bankaura tayi rinjaye akan riwayoyinsa la yuhtaju biman kafura ghalatuhu ba a kafa hujja da mutumin da kuskuren shi yawa Wakanar kana galiban wahmu ghaliban ala wanda ainihin kuskure ya zama yayi rinjaye a kan riwayarsa wa sababu zalika zahir dalilin wannan hukunci a fili yake da anna kasrata al-ghalati wal wahmi tadullu ala suq al-hadd aw tarfih domin wato yawan kuskure da yawan rafkanuwa na nuna mummunar hadda ko kuma rashin ɗaukar abu da muhimmanci duk da ya zama mutum kurakurai shi sun fi daidai shi yawa wannan na alamta cewa mashirici ne shi ko wanda bai dauka abu da muhimmanci ko kuma koda ya dauka ba shi da kwakwalwa da zata rike abun yadda ya kamata wala yakunu rawi dabitan sai ya zama mai wannan mai riwaya to bai kiyaye ba kenan ba shi da hadda fala yuktaju ah, bi hadisi karkashin haka bai halatta ai hujja da hadisin ba idza lam yuhaddith min aslin maktubin sahih musamman idan ya zama ba yana ba da riwaya ne daga asali wanda yake ingantacce rubutacce ba abin da yake ga asali anan littafin da ya kwafa a jikin na wani sahihin kuma wato wanda aka gyara bayan ba, wanda yake kuma a rubuce ba daga ka ba ba za a karɓi na kaɗin shi ba وقد أخرج الخطيب البغدادي عن الإمام الشافعي قال khatib al-baghdadi ya dauko riwaya daga imam shafi'i shafi'i yake cewa wa man kathura ghalatuhu min al-muhaddithina wa lam yakul lahu kitabin sahihin lam yuqbal hadith wanda kuskuren shi ya yawa daga cikin malaman hadisi kuma ya zama bashi da asali ingantacce da yake riwaya daga gare shi ba za a karba shi ba kama ya kunu numan akthara al-ghalata fi shahadati Matsayinsa tsayar da mutumin da yake da yawan kura a wurin shaida a gaban alƙalai, shima ba za a kafa ba, lambu duba shaharar. Ya ƙone ustazuna a sheku a duk doktar Nuhur Zina'a, malam ya ce malaminsu doktar Nuhur Zina'a ya ce Allah ya kiyaye shi ya sa al'umma su ci albarkatunsa, yana faɗa cewa ta'adibin al'azanikan, yana mai ƙarin haske akan wannan magana yace wa waha muna marta anan wurin akwai matakaiya guda biyu yajibu tamyizu bainahuma wajibi ne a tantance waɗannan matakai guda biyu asharat ilaiha ibaratul khafi maganganun khafihu a sake suna nuni zuwa ga waɗannan matakaiya guda biyu wa bin nadri fi nisbatil ghalat wal wahl da haka sai an tsaya an duba gwargwadon kuskuren ko rafkannuwa nisba anan wato sai an duba level an duba ainihin yawa ko rashin yawa hal huwa kathirun shin kuskuren ne yawa ne aw annahu ghalibun ala rawi ko kuma kuskure ma ya gama mamaye shi wato mai yawa ko kuma wanda yake yawan zuwa fal martabatu ula martaba ta farko man kasura al wal wahm fi riwayatihi wa lam yaqlib ala hadith wanda kuskure da wau da rabkan ruwa suka yawa a cikin hadisin shi amma ba su rinjaye hadisin ba ba su kada hadisan ba amma dai suna da yawa fa hada da'if wannan ma mai rauni ne lakinnahu ghayru matrukin sai dai ba abun wasi ba idan muka dauka misali wannan ya zama akwai kuskure kaman kashi 40 bisa 100 a cikin wannan mai rauni amma hadisin shi ba abun wasu ne gaba daya ba za a neme shi wajen shawahid da ikibara ina fata mun gane wannan wa yatakawwa bi wurudihi min tariqin akhar hadisin na iya yin ƙarfi idan ya zo ta wata hanya daban almartaba tsaniya mataki na biyu ma galaba alaihi albaras man galaba alaihi albaras wanda kuskure ya mamaye shi kamar a ce kuskure ne kashi 60 bisa 100 a cikin shi. Ba ga bai ci ko da pass ba ko ko da rabi da kai ba wata kila to ba fa haba ba'ifun jiddan wannan mai rauni ne kwarai wa huwa matrukul hadith wannan abun watsi da hadisin sani fa haba la la yuhmalu anhu ba a daukar karatu daga gare shi wala yataqawwa wala taqawwa riwaya riwaya ba ta tsara wani karfi ba a daukar hadisin wannan amma man nadura khata'uhu wa qalla amma wanda kuma kurakuran shi suka yi karanci suka zama nadir suka zama nadira fa huwa thiqatul la yadurruhu zalika to wannan amintacce kurakurai da yin kwaya ɗaya biyu uku guda biyar ba sa cutar da shi kama tarjamar khatibu kama yadda khatibu ya kafa babu ya ce babu siman raja'a raja'a an hadithin ghalata babun da ke bayani akan hukuncin mutumin da ya gane kuskuren da yayi sai bar kuskuren wa kana al-ghalibu ala hadithi sihhat wanda kuma inganci ya zama shine abin da ya galaba akan hadisin sa anna zalika la yadur wannan kuskure kwaya ɗaya ko biyu ba zai fitar da shi sai ce sabi'a nau'i na bakwai riwayatu man urifa bit tasahul fi sama'il hari riwayan wanda aka san shi da tasahul sassauci ko sakaci wajen karban hadisi la yuhtaju liman urifa bit tasahul fi sama'il hari wanda da yake sakaci wajen koyon karatu bai dauka al'amarin koyon karatu da muhimmanci wannan ba a karban riwayar da cikin abin da suke lissafa a matsayin rashin ɗauka abu da muhimmanci akwai kamar da zamu zo mu ci bacci a aji da lacci inda ke bai kawo sanin lacci a nan ba da kuma fashi da rashin murada'a wannan yana da shi dama kasan ku kasan kusa duk wannan a cikin wannan kogin muke yawo ba ka bari akwai mu da fashi akwai mu da rashin murada'a akwai kuma wasu musnayin da kuma fi yawa kamar malam Suleiman ya shigo yanzu amin <laughs> eh ko ba ka ba yau an nuri da karatun kenan ko gashi wa min ammin amsalati lidhalika abdullahi ibn wahab malam abdullahi dan wahab ba yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba da su ɗaya daga cikin abadila as-salasa akhirina an an malik babban malami ne fa innahu kana rabi al Amma amma suna ke koyon karatu yana da mummunan ɗabi'a abin da ya karatu yanamu wal qari'u yaqra'u al hadith yana zaune a aji yana bacci ana biya <laughs> ah, Allah shi kyauta al-imam al-khatib ya kawo riwayar ta a cikin kifaya cewa su ibn abi shayba usman ah, ibn abi shayba an ba na manta su ne suka gaishe yana bacci suka musu gaba da labari suka rena karba hadisi suka ce yana zaune a majalisin Sufyan dan Uyayna ana koyar da hadisi shi kuma tabbaci daga baya da aka tambaye sai ya ce wai ai shi hadisan ranan dama yana da ijazu daga gumalan aka yi to wannan yasa aka mishi sassauci wato a shikenan da yana da kenan kamar ka ce akwai sassauci akan mutumin da abinda ake koyarwa iya in yi bacci amma dai bacci a aji alama ce ta rashin dauka abu da muhimmanci gaskiya so a jama'a mu gane wannan yadda kuma shi shine ka tsara lokutanka yadda za ka dinga zuwa duk azuzuwan da kake koyon karatu cikin nishadi ko da yake yanzu ba za ni riwaya bane ba za a ce an yi watsi da kai ko a zo ana bada wannan shaida akan ka ba yanzu kaga fiye da shekara dubu gashin da ana labarin malam Abdullahi dan wahabi yana bacci a shi san da yake dani kaga yanzu ba ba asrul riwaya bane zaka ci karanta ba babbaka amma ka saka manta kuma asrul ne. abin da yake doka da kyamara ko ba ka asar taqniya na ɗaya yake da ka za a iya gada bayan shekara da shekaru ka girma ka zama babban malami sai ko a saka ta a sunnati a in su ko wace ce kawai sai a nuno ka sai yara da suke wannan kamar malam wani shi ai ba shi bane wannan boga ga saurayi ba sai a ce ai karatun da can ne za a iya gane ka wannan kuma ko ba wannan ba za ka yi asarar wasu fawaid da yawa a cikin karatu wanda daidai sanda kake bacci yake ba shi za ka tsara lokaci da ma mutum ka samu lokacin da zaka dinga yin baccin rana musamman eh, saboda shedanu su ne ba su baccin rana idan irin rayuwar da kake hidimar da kake ta kasuwanci ko aiki ba ta hukunta ba za ta baka daman baccin rana ba galibinmu da muke aikin gwamnati ko kasuwanci ko makamantan haka daidai sanda ake baccin rana muna wuraren sana'o'i kaga ba za ka yi baccin rana ko ba gaskiya ba sai ka saba da yin bacci da wuri da zaran an yi isha sai kwanta bacci wannan zai taimake ka wajen ka rage jin bacci in ana karatu na ɗaya shi shine mu'aharanta bacci tsara lokutan bacci na biyu kuma akwai ka kula da me kake zindimawa cikin galibin baccin da ke bijiro mutane da rana yana tawowa ne daga nau'in abincin da kake idan abincin da kace akwai kamiya akwai quantity mai yawa na starch a cikin sa akwai tendency ka zuba shi ka dinga shirgar doya ko tuwo ko fura kai ta diba sai ka ji kai nak kana numfashi sama sama Lakin dole sai ne bacci ina fata mun ga da ke zama zaka ka ci abinci gwargwado wanda kuma ba mai danna jiki ba ba mai kashe jiki ba ya kamata ka kula da wannan sannan ɗalibai a ƙasashen da aka san muhimmancin ilimi suna ba da muhimmanci akan amfani da kofi da makamantansu kayan yanci ɗin da sauransu suna suna eh, gyara jiki nan da nan ka ka samu ɗan caji haka ko ɗan yayin amma mu da ba a shanti gani ake ma shanti ma wani gayu ne wani ma ya zo ofis na haka yaga kayan ci ya ce malam wani gayu kuke ne a ofis ce wani gayu kuma dan in ka ɗan ji wahala ne za ka ɗan kurɓa haka ka ɗan sai ka ɗan ji gawar ba wai ci ne madara ba ba sha ba zaka samu irin waɗannan ganyayyakin ci ne masu eh, amfani haka a jiki da sauransu da sunan irin daban-daban ga sunan na gargajiya da na bature in ka ji shagunan masu irin su za ku ga su kala-kala wannan ma yana daga ciki sannan na daga cikin su kuma haɗi da yau shine ya zama in ka zauna ka sa hankalinka a wajen in ka sa hankalinka a wajen kan da ba dole ka zuba ci mutane suna yin bacci a wurare da dama waɗanda sai a zo a faɗa abu ma sai mutum ya kamar shi baya wajen abu daga baya ce baya wajen abu alhalin kuma bacci yayi ala ayi halin ka dai ji bacci da malam Abdullahi dan Wahab yayi malamai sai da su suka ba da labari walakin hadha yastawjibu waqfatan litta'ammuli wannan nazar sai dai wannan labarin game da baccin malam Abdullahi dan Wahab yana bukatan a tsaya a tantance saboda mene fa inna ibn wahab thiqatun imamul hujjat ibn wahab amintacce ne limami ne hujja ne a ilimi wa qad ujiba an hadha bil ikdari an ibn wahab an bada amsa cewa yana da uzuri li'anna madhhab ahli baladihi anna al-ijazata indahum jaiz dan mutanen garin su suna ganin halaccin ijaza shi kuma yana da ijazan waɗannan hadisan da haka ba sai yayi riwayar su daga bakin malamin ba wa kad akhraja hadithahu jamaa gaba ɗaya malamai shidda sun fitar da hadisan shi dukkan aljamaa ala ayi hadin jamaa mu kula da ainihin wato ba ba cikin mu haƙoƙin da za su hana mu dinga shargabbaci alhalin ana Allah ya tsare malai shi gaba da cewa zaminan na takwas riwayatu man urifa bit tasahul fi ada'il hadith wancan wajen tahammul ko wajen sama shi kuma wannan wajen bayarwa wajen karantarwa wa min al-amsalati fi zalika daga cikin misalan akwai Abdullahi ibn Lahi'a malam Abdullahi dan Lahi'a ta al-Qadi qala al-Khatib wa kana Abdullahi ibn Lahi'a sayyi al yana da mummunar hadda wa ihtaraqat kutubu sannan kuma yazo yayin gobara da kafan shi gaba ɗaya suka kone wa kana yatasahalu fil akhd ay minhu yana takaci wajen bada karatu ayyu kitabin ja'u bihi haddathana da haka tunda bai da littafi da ban shi sun kone da zaran an zo aji sai wani dalibi ya bashi kwafin shi sai ya ci gaba da karantawa da wannan ma matsala ce malami ne zuwa aji babu littafi sai ya zo ya ce ya dau dalibi ko ce mai komun na hawa ka. ina ma aka kwana wannan mashi mu gane wannan jama'a in kai ne in kai ne proprietor kana da makaranta da ka gan shi sallame shi nemo wani ko kuma ka ce a mai transfer makarantar shi shine wanda akwai malamai da dama su nan tafiya ba su da tsari sai dai kawai su shigo aji ina ma aka kwana inda ga musu su ci gaba yana daga cikin da ma. irin shi kuma irin wa'azi da mutum yake zuwa bai da tafi bai shiryo ba sai in alaramma na cikin karatun nan da yake na gabatarwa ko a cikin fuskota aya ko kuma a wazin wanda ya gabace shi wannan ma ta tsawulanci ne bai kamata a karba da gari shi dan wannan na nufin duk abin da ya tuno kawai shi zai fara babu babu le plan mu gane wannan da ke jama'a babu tsari ko mun gani na mu kace ne wannan eh. eh. eh. shi ma haka ne malami ya bada littafin shi ga wani ɗalibi ya ce ka zo min da shirin da za ka karanta shi ko zai koma ne ya runguma mun kenan shi gaba da yawo a gari sai ran da za a karatun sai da ku kalla da kyau da mawa gani galibin mutanen ma haka su ko ko ko tafsirin azumi da ake wani ba in an zo gobe sai dai in alaran ma shi ya sai da kwana a cikin musafin shi sannan da ya karanto ayar shi kuma ya gaba da fasara wannan ke gaya mana ashe bai kwana nazarin maganganun malamai game da ayoyin nan ya faɗa mana ya ya wuni dantalin shi ne kawai aji da dare amurin shi ta mushi farfi sun buɗe baki ya ya sha kawai yayi bacci shi zaka in yazo duk abin da wayen shi ya sanar da shi ko abin da ya shi zama da suke tabbatar da mutane jama'a mu gane wannan wallahi duk wanda malaka ta kama shi za ta iya kama ka kuma dole ma ta kama ka wata rana in dai kana rayu to ka shirya mata koda baka zama malami na gari ba dan wannan na da matukar wahala to amma akan abin da zaka koyar iya wannan awa ɗaya ka shirya musu mun gano da ke zama ta yiwu a iya makin yadda eh, malaman boko su malaman kanta boko abin da zai koyar kawai ke shirya shi za a yake da tafilan kuma yi sai ba da abin da ake bukata da duka saboda ya shirya mushi ta yiwu topic na gaban wannan ma bai karanta shi ba ta yiwu ko ba aibi ba ne gobe in zai zo sai karanta wani to amma mu malaman mu na arabiya ta suka zama ɗan mahabba wa dabba bai iya wanda yake yanzu ba ko bai iya wanda za a mai tambaya ba ko bai iya naje da ya gaya mana ba balan sana ya tuna kuskuren da ya je ya gyara haka kuma ake malata haka ake fatawa a ƙarƙashin haka ake ba su duk girman da ake ba su suke samun matsayin da suke samu da haka suke samun abinci kuma da haka suke fatan su mutu suka da imani kuma su shiga aljanna dan dai Allah sarkin gafara ne kawai amma waɗannan fa suna yin aiki ne a madadin Allah mu gane suna aiki ne a madadin Allah amma ko ba sa aikin da ya kamata yanzu ko gwamnan Kaduna ne aka ce ya baka jawabin shi na turanci ya ce ka je kauyen ka fassara shi da yaren ƙauyen ka gaya wa mutanen garinku da ke cikin local government din makarfi fulani misali a riga kai ba fullaci ne kuma kana jin ingilishi gwamna irfa yake ce me ko ce to kai na wuce ka tafi gari kaza cikin danginka amma da nan rasulullahi da misali kawai ko ka je ka biya musu wannan sakon da wanda da ka bin da falatanci zaka je ne kawai sai ka je gaban sallah ka buɗe takarda wajibi ka ban gaje ka buɗe ta kai nazarin ta kaga wai me ya sakwa to na kalmomi za kai yi amfani ta ina za ka kullo musu ina yake bukatun ƙarin bayani ina ne ba za su fahimta ba ka ƙara bincikan kwamishinan watsa labarai ko cewa mai gwamna yake nufi da wannan ko esti haka ake ba jama'a amma qur'ani ko sai mu ya go da kai ta fassarawa balan tana kuma hadisi wanda wasu ma suna ganin hadisi ba su da wani ba su da wani ainihin kadaka ba su da wannan sakreti din da cewa sai ka san fassarar su zaka fasara. gara qur'ani a kun da yake da kanan dan amma hadisi kowa gani yake kawai kamar kamar gada kamar shi kowa ya taka kawai Allah ya tsare jama'a malaman hadisi su dai ba sa karɓar riwayar mutumin da yake karantarwa da sakaci a ta bayyana cewa baya shirya wannan karantawa duk abin da ya bayyana kan cewa abin da yake karantawa baya shirya kuma ɗalibai na ilimi suna iya gane haka ko da shi ɗaliban shi ba ɗaliban ilimi bane ma'ana eh, jahilan gari ke koyawa irin da misali za ka zo ka tarar wani anguwa ko wani masallaci an tara wasu mata kawai kowace ta gama markaɗe ta taho tana ci kaga ba ɗalibai bane tana neman su tsira ne kawai ko kuma ƴan masallacin masu jiran sallar isha kaga ba ɗalibai bane ko amma masu jiwa Allah jika ko da labari zai kai musu dalibai za su iya gane sai gane wannan malamin ne kawai yana cin su da burakin mani da yaran su baraka da masa kawai to wannan bai halarta a karbo ta magana da gare shi ya zama abun watsi zaka zo ka ji wani wanda uba saboda jin haushin shi da yake aka ce ya mutu ya ce wallahi bazan ce Allah ya ji shi saboda irin wannan sakaci yace ni dai bazan ce Allah ya ji shi Allah ya ga dama kawai ya ji shi amma shi ba baki a cikin <laughs> Allah shi kyauta yace a ayu kitabin ja'u bihi haddatha min fa min huna katratul manakir fi hadithi daga nan abun kyama yawa a hadithi shi wa min man usifa bit tasawuri fi tahammul al hadithi wa fi ada'i daga cikin waɗanda aka tuffanta da sakaci wajen karban hadisi da bayar da shi akwai wani mutum mai suna Qurrat ibn Abdurrahman qala ya ibn ya ibn Ma'in yace kana yatasahalu fis sama'i wa fil hadith yana sakaci wajen saurare da wajen bayarwa walaysa bil kazzabi amma ba maka da shi bane walidha lidha qala bi yahya ibn ma'in da'if al da ka sai mala ya ce to mutum ne dai mai rauni wannan mutumin jama'a malam uqairi a cikin abdu'afa kitabu du'afa na uqairi da ibn al-jawzi a cikin nashi shi ma abdu'afa wal da al-imam ainihi ibn adil al-jurjani a cikin kamil dukkanin su sun zo da tarihi suka tabbatar da ba a karban hadisin sa matruki amma ibnu hibana shi ya kawo shi a cikin tuka kamar yadda ya saba Allah ya gafarta musu gaba da tabi'a na tara riwayatu man lam yakun min ahli dhabt wa diraya wa in urifa bis salahi wal ibada riwaya mutumin da ba a san shi da ilimi da tantance ilimi ba bai iya nahau ba bai iya ainihin karanta hadisi ba haddasna ma yake cewa bai san yadda ake faɗa ba ba a san shi da tarihin koyon wannan ilimin ba Shi ne babu sabu babu addiraya babu tiraya yi da ilimin, ba yi da kanikancin ilimin bai san abu ba kawai rana a tsaka ya kullu da malaka wa in urifa bi salahi wal ibada kuda an san shi da nagarta a halayensa da addininsa an san shi da sallah da tilawa da qiyamul layl da faɗan gaskiya da gujewa barna da gujewa duk wata shubha mutumin kirki a zahiri amma babu ilimi to ba za ka ba Allah ubangiji ya saka da alkhairi akan kirki amma ba za ka ba ma'ana ba wai duk wanda aka gan shi da suffa ustadai shikenan daga kemalin malami ko kuma daga shi ustazu ne ba bai na kausai ko kawai dan an ganka ka san ko tafiya yake da mota a mota haya da an tsaya ko sai ka ta bismillah ana ganin ka mu gemu gemu nan shike ni ko ko an tsira sai ce oh wannan ba su da hankali sun ko da yi bane sai ta wannan tunanin wallahi kuma zan dinga cewa na mai kala usabe ne to ya kamata a ga mutum da cikin gemu ne tukuna ko a gan shi haka da haiba wallahi jahilci ne kira mu mutane da an tsaya a tashin mota ko ne ko sai a duba a duba da an ga misalin nan kamar da bari da ho sai an ga bismillah hala wani da ke baya wanda bai da wannan shiga hala ya fi shi malaka saboda yanzu wannan shigar da ake ta maka ma al'ada ce kusan kowa ƙasa Hausa yana tafiya da dogoyi gasa da hularsa ko gara gemu za a ci mafi yawan mutanen da ba su da sagi da addini wasu su gaba shi mafi yawa to ala ayi halin da kada kawai surar zati ta sa a ce wani malami ko kuma ya san abin da yake yi kada wannan ya sa sai an kwankwasa malama da sai sun kwankwasa sun ce daga kai akwai ilimi mun gane ko wannan jama'a sai an kwankwasa ba wai kawai da an gan shi haka shikenan abin nan ba a ce shi shikenan da ilimi da abin da ke rufe ai dama an rufe shi ne dan ba a so a gani ko don kai kana so gani dole sai ka bude shi kaka ce to shikenan na yarda abin da yake ci idan ana tsammanin cewa soyayyen kwai ne a cikin aka bude aka dumame ba wanda ya kwana kaga ba zai ci ba ko to malam ya ci gaba da cewa la yuhtaju bi hadith hadha as-sinf wa ulama fi hadha al-bab min al-aqwal aqwali al ma bayyana ma yubayyin al-ihtimama bit-taharruz min hadha as-sinf min malamai sun yawaita maganganu akan wannan bangare na mutane waɗanda ba a karɓar riwayarsu malamai sun yawaita maganganu dan ai takaran sandan ana rubuwa da su ومن ذلك بعض ما ذكره الخطيب البغدادي na daga cikin haka abinda khatibul bagdadi ya ambata waɗannan su ne a su mataki a su don kalla jama'a ko a mas'ala aure ana san matsala da galibi mutane ake su wannan sura ma'ana ba duk wani wanda ba neman ɗan gidan ko gan shi kawai da sura ustadai ba ku san shi ba kawai sai ku ce mutum ke ko kuma duk wata da aka gani da likali da hijab in aka tambaye ka wanda ka ce a ah, baiwa Allah ki kullun cikin nikab mu mu muku ga wannan wata ko Allah gafarta mal albani ya shayi wannan fada yace ba a ce ba addini wai ta hada su ba cewa akai addini addini kuma daban da ilimi a wannan bahal mai riko da addini daban da mai ilimi in aka samu mai ilimi to dama ana tunanin ya riko da addini haka za a ji ce in ku bai ba to yayi asara to amma ana iya samun mai riko da addini bai da ilimi kawai yana bi ne shi ma zaka ga Eh, kamar yadda aka rawaito daga sabi Umar ko ya tambayi halin wani sai wani ce ai ku na san shi ai na kasan shi ce kullun tare muke sallah shi makwabcin ka ne a gida a gona fa a kasuwa fa kun taba tafiya da shi ka taba bashi bashi a a sai shi ka ba mu waje ka san shi ka san shi ba kawai kai ne kuna zuwa masallaci yanzu haka muke hukunci muna zuwa masallaci muna zuwa majalisi na karatu muna zuwa gun musabaka muna zuwa gun maulidi muna zuwa gun kaza ba da ka ci hujja ba ai wani kwalan ma da shi muka yi maulidin iyas da aka yi aure kaza ai arifi ne shike bari ma da shi muka ta kwana abun musabaka ai sayyidi ne shike nan fa da haka za a yi hujja to waɗannan sun fi kowa iya yaudarar mutane shi za ka ce abu a hankali da shi an rabi'a ibn abdur ibn abi abdurrahman rabi'atu ra'i malamin su imamu malik anna min an qala inna min ikhwanina man narju barakata du'ai akwai mutanen da muke fatan Allah ubangiji idan sun yi addu'a Allah ya karba addu'a su muna neman addu'a su walau shahida inda na bi shahadatin ma qabillaha amma idan ya bada shaida ba za mu karba ba mu yarda magana maganar shi ba amma mun yarda da salahatsa qala ya ibnu sa'id ma ra'aytu salihina fi shay'in ashadda fitnatan minhum fil hadith salihai sune wato waɗannan sufaye da masu bauta babu inda suke da sharri kamar a cikin hadisi ba su da ilimi amma suna da siffan malamai qala aidan a'taminu ar-rajula ala mi'ati alf ina iya amincewa mutum akan dubu dari wala a'taminuhu ala hadisi amma ni da aminci in ya bani hadisi kware dan ya bashi ajiyar dubu dari in kwana lafiya amma ya ba hadisi kware ba zan karba ba wa qala abu zinadi adraktu bil madinati mi'ata yace na riski mutane 100 a madina kulluhum ma'munun dukansu amintattu ne ma yu'khadhu minhum shay'un min al-hadith amma ba a karban hadisin su yuqalu sai a ce laysa min ahli ai ba malama hadisi ba ina nan dai daga cikin su amma qala malik ibn anas inna hadha al-ilma din wannan ilimi addini ne fanzuru amman ta'khuduna dinahu ku kalla ku ga waye za ku karba laqad adraktu 70 inda hadhihi al-asatin wa ashara ila masjid rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace na rufe sama da mutum 70 abun waɗannan dirakun na masallacin nan yaquluna ina jin suna fadan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama akhadtu minhu anhum shay'a amma ban kuma ya gudu wa inna ahlahum law utmina ala baiti malin lakana bihi amina wannan su kuwa da za a bashi ministan finance ministan tsaron dukiya al'umma zai rike lahiya illa annahum lam yakunu min ahli hadha ash-sha'n sai dai ba malamai bane su ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو شاب فنزهم على بابه shiga dattawa tawa mun ki karba a gun saboda basiya ba sai wani matashi ya taho daga kasar makka shine muhammad dan muslim dan ubaidillahi dan abdullahi dan jikan ibnu shahab gashi yaro matashi ce sai mu je mu tattara a kofar gidansa saboda yaro daga yi ne shi da ilimin sai to su kuma waɗannan sai ma da manyan rauna babu komai a cikin kawunansu ya kula ustadu na shehu Aikir nuruddin ikir hafizahullah wa amta bihi an sababi tahdir ulama'i min hadha sun malam nuruddin Aikir yana bayani game da me yasa malamai suke cewa a yi taka tsantsan da ire-iren waɗannan mutane masu sifan malamai amma ba su da ilimi yace faqad uniya al-ulama'u an-nuqad bit-tahdhir malamai Na kidai ƙwararru sun ba da muhimmanci wajen tsoratarwa da jan kunne min haula Afa, suna jan kunne game da masu raunin nan li anna ishtighalahum bil ibadati yadbibu ilayhim al amma saboda shagaltuwar su da kullum ana ganin suna sallar dare suna tilawa sun sun ga mata su kauda fuska suna ta tasbihi suna ta salati wannan yana jan ra'ayin jahilai zuwa jahilai ga wanda zai ce wali zaka duk abin da wali ya faɗa ku ne wa yaj'aluhum yuhsinuna dhanna bihi zai sa kuma jahilai su dinga kyautata musu zato fa yaftaruna bi marwiyati sai jahilai su rudu da riwayoyin waɗannan hatta qad wazala tahziru ila tashdid da ibarati fil naqd shine kaji hawan lokaci malamai suna tsananta kalmomi akan su qala abdullahi ibn mubarak ma yas ma yas ma yaswiya ما يسوي حديث عباد بن كثير عندي كفا yace hadisan Abbas dan kafir a wurina ba su kai cikin tafin hannu na ƙasa ƙasa nawa zaka ce ta cikin da ba wanda yake to ƙasa da zaka diba ka zuba akan majina tafin hannu daya ce tafi daraja a wurina fiye da hadisan wannan jan kunne game da masu raunin nan li anna ishtighalahum bil ibadati yajibu ilayhim al amma saboda shagaltuwarsu da kullum ana ganin suna sallar dare suna tilawa in sun ga mata su da fuska suna ta tasbihi suna ta salati wannan yana jan ra'ayin jahilai zuwa jahili da ga wanda zai ce wali zaka duk abin da wali ya faɗa ku ne wa yaj'aluhum yuhsinuna dhanna bihi zai sa kuma jahilai su dinga kyautata musu zato fa yaftaruna bi marwiyati sai jahilai su rudu da riwayoyin waɗannan hatta qad wa zala tahziru ila tashdid da ibarati fil nakal shine kaja wani lokaci malamai suna tsananta kalmomi akan su qala abdullahi ibn mubarak ما يس ما يس ما يسوي ما يسوي حديث عباد بن كثير عندي كفا من تراب yace hadisan عباد dan كثير a wurina ba kai cikin kafin hannu na ƙasa ƙasa nawa zaka sai cikin da ba ne yake to ƙasa da zaka duba ka zuba kan majina tafin hannu daya ce tafi daraja a wurina fiye da hadisan wani mutum mai suna Abbas dan kafir a sakati cikin wani malami ne mutumin ƙasar Basra wanda malamai suka yi watsi da shi gabaki daya su uqaili sun ruwaito su ainihin wato bukhari a cikin tarihul kabir sa wannan a cikin al-kamil fi zuwa fa rijal shine ibn adi kenan gaba daya shine mutumin da yake ce muku aka ce da shuba ya mutu shuba yace la astaghfiru lahu ni ba zan ce Allah ya tsare shi laifin mushi, mishi ne laifin koyi ba saboda bai iya karatu bai na shi shine laifin da ya mishi yana jin haushi saboda ya bata ni yace la astaghfiru lahu ni ba ma zan ce Allah ya kai ya na cikin dare shi littafin ainihin wato al-kamil fi du'a fa'ir da littafin al-uqaydi shine addu'a fa wal matrukin na al-imamu al-uqaydi duka su rawaito wannan maganganu haka shi ba yace ba zan ce Allah ya kai shi inda Allah ya ga dama ya kai shi shi kai shi da yana da fadin rahama amma babu hannu na <laughs> kuma kuma kawo mutum da go a kai shi ko yan sanda kai ya kamata ka je ka fere shi ko ka saba kika ce ba ruwa in sun gara ma su saka in sun gara ma su riki dan da cewa baka baka san ka sa hannu a cikin tsiratu wa akhraj al imam muslim an abdullah ibn mubarak qala abu qaddima abdullah ibn mubarak muslim kenan ko abdullah ibn mubarak yace law khayyirtu baina an adkhula al jannata wa baina an alqa abdullah ibn muharrar laqtartu an alqahu thumma adkhula al janna kaza abana zabi a ce daga shiga aljanna Daga hadu haɗu da wannan da kake jin labarin shi mai suna Abdullahi dan Muharrar wanne kala ba zan zabi cewa abban na fara ganin shi sai da wannan shiga aljanna kuma yace falamma ra'aytu da na gamu da shi kanat ba'aratun ahabba ilayya min sai naga ba'ara shine kashin jaki ko kashin dabba danye shine ba'ar idan aka ce warar kashin jaki musashe kenan warar wanda ya bushe ba'ara danye kaga busasshen ya mafi saukin ka gaishe dan ka gaishe ba za ka ji abin ya taso maka ba aka jefe ka da busasshen kashin jaki wata kila bai bata maka riga ba zai fadi ne kai ko amma imaji aka jefe ka da danyi kaga kenan danyen ya guna ya fi kaskanci ya fi zurfafa a cikin kazanta fiye da busasshen ko kashin mutum ne ma haka yace to wallahi da na ganshi sai na ga gar danyen kashin jaki a kai wannan musulmi babban wani ne mai sallar dare mutumin kasar makka ne yayi kaura ya zauna a ƙasar basara ana ce mashi abdullahi ibn muharrar al-makki al ya gan shi ga aiki ba malami bane wannan jama'a mu gane wannan a zamanin nan najin mun fi su bukatuwa zuwa ga irin wannan consciousness irin wannan basira sai yanzu ka bude misali sunna tv wace ce africa tv wace ce ga sunan 24 hours zai ana saka malamai amma fiye da rabin su irin waɗannan ne wallahi wani kashin da ke fishi ke fishi ya fa abin da ke fara kima na rantsi da Allah jama'a magana ta adalci amma duk ana son suna magana a madadin sunna a madadin ahlus sunna kuma wannan dibin ana kallon shi a ko'ina to sai ni ba su haka kasusuwa ga sunan suna yawo akan YouTube ne akan ainihin MP3 ne a ina ne duk inda ka je wa'azi yake kama dai garin in nazare ya ji labari da asuba ba za ka yi bacci ba a garin nan sai ka ji wa'azi wannan shiga wani wannan shiga wani mafi yawan su kawai dai ana dini sai ya batar da mutane fiye da shekaru da ni saboda bai san abin da yake koyarwa ba muna ruduwa mu ɗalibai da duk inda muka ji wani na karantar da wani karatu irin wanda muke so sai kawai mu gargaya mu ba za mu tsaya mu tambayi malamai ko ɗaliban da suka kai shi menene kima iliminsa me yake karantarwa da sauransu kaga ƴan makarantar boko suna da wannan dabara a university dalibai suka zo sabbi ba sa rijistar kwatakwai sun tambayi kowane malami da ya rishi sun tambaya ko su kaza wace koyi da shi ce wani wani iri ne shi ka ai mugu ne yana da bala'i tsauri sai su cire shi wannan ba ta wani da aljanna ne sai su saka ba su suke ba kaga duk da manufar su ba ta alkhairi ba ce manufa ce ta kare interest su amma dai ba sa shiga a makance da mutu shi galibi wanda suka zama ƴan shi'a ko suka zama ƴan kalakatu ko ƴan kaza kuma ko kun san wannan abin shi ya kai asali ba su da yin shi'a ba kawai sun ji labarin ga wani malami ne kawai mai faɗan gaskiya wani malami ne jama'a kawai su kuma suna son gaskiya kawai sai su kafin gari ya waye musu ya riga ya shiga zuciyarsu ya riga ya maimaye tunaninsu duk abin da ya faɗa musu sai su yarda wasu ma har asiri ake musu kamar yadda shi wannan da aka kame a garin nan Zaria har asiri yake musu da haka kafin su ankara an riga an halakar da su amma wai ba cewa aka yi ku zo a yi shi'a sannan suka tafi sai dai kawai su san kansu a cikin wannan to mu ma da muke ganin kama ahlus sunna ai mu abu ta haka ba jama'a ba mu da wani immunity akan haka ya kamata ku san wannan imanitin ka shine kawai ka bi ka'idar ilimi duk malamin da malaman kwarai da aka sani ba su yarda da malaman shi ba to ka kiyaye ilimin sa wala ka kiyaye ilimin sa haka da tashi ba duk zabin da ka gani kawai da suna barra suna wanda yake colorful kawai sai ka shiga ka je ka makaranta idan ka ga littafi baka san marubuce shi ba wato ba bai da recognition ke wanda aka da aka san marubutan an san wani kaza shek kaza imamu kaza hafiz kaza waɗannan an san su an san addinin su an san aqidar su an san kima ilimin su babu da karanta amma sai ga littafi da sabon suna da sabon mu'alifi ba san shi ba in ma har ka siya to kana da bukatan shiryatawa irshadi na wani ne ke gaba da Allah ya zata wani tashi da gani ya bani sha'awa ko za ka dan ce mu duba shi ko yayi malamin ya sa abin da yake daga muqaddima ko yanayin sunan ko wani abu sai ya fahimta mai sa gaba in kuma ta kama shi ya karanta ne gaba ɗaya ma sai ka bashi dama ya karanta sannan ya bayani in ba haka ba jama'a muna samun kanmu da a cikin rudani da dama galibin wanda suka rude da sauransu a cikin musu wani zai je ne kawai ya karanto wata hayaniya shi ma mutum sun ba abin da yake kenan ba hayani min ad-du'afa'i takfiman jayyidan al-imam al-hafiz ibn rajab al-hanbali Allah ya gafarta masa al-tafi shi ne sharh ilal at-tirmidhi kenan ya rarraba waɗannan masu irin halin nan matukai saboda salaha da ganganci da sakacinsu zuwa gida daban-daban qala fi sharh ilal tirmidhi wa ulai al-mushtaghilun bi ta'abbudi alladhina yutraku hadithuhum ala kisbi wadannan masu shagaltuwa da ibada wadanda ake watsi da hadisin kala biyu minhum man shagalatu al-ibadatu an al-hibb akwai wanda tsabaragen bauta ta hana shi koyon karatu fakka sura al fi hadisi ya ka samu wahmi yayi yawa hadisin farufi al ah, farafa al-mawqufa aw al-mursala hadisin da yake mawqufi sai ce annabi ne shi, hadisin da yake mursali babu sahabi sai ce sai sau sahabi ya saka wa ulai mithlu ga ire su akwai aban ibn abi ayyash fayrus wannan mutum ya da riwaya cikin dafin abu dauda sakitun ne abun watsi ne abban aban ibn eh, abi ayyash ibn fayrus al-basri ke wanda ya rasu ya shiga 138 sai kuma Yazid ibn Aban ar raqashi al-Basri wannan shi ma yace wa kad kana shu'batu yaqulu fi kulli wahidin minhuma waɗannan guda biyu shu'ba idan zai magana akan su sai ya ce li an ya habbu ilayya min an uhadifa wallahi wani da na karba da shiga da shi gare yi ba yana nuna halattun zina bane a yana nuna a gurin shi zunubin zina bai kai zunubin dauka bi san wadannan yana da hadisi waɗannan sa da hadisi a cikin littafin abin nan Tirmidhi shi wannan lafin kenan da Tirmidhi da Ibn Majah da kuma Bukhari a cikin ainihin wato khalqu af'al ibad cikin khalqu af'al ibad da Bukhari insha Allah amma kaga yanzu wannan abban din Ibn Yazid ibn Abbad din nan yadda aka bada labarin shi aka ce ya kasance kana bakka'an fitilawa yaqumu al-laila wa yasumu nahar yana da yawan kuka a wurin bosa Allah yana yana in yana tilawa ya ta kuka saboda imani sannan kuma idan dare ya ta sallah in gari waye kuma yana azumi kaga ai ni'mar rajul ya kai mutum amma babu ilimi Ja'far ibn Zubair al-Hanafi Ja'far dan Zubair al-Hanafi wanda yake ainihin wato shi ma bawan Allah ne soja ne mujahidi mai ibada amma yana riwayan hadisai mawdu'ai saka marai ba ka karɓar riwayar shi haka Rashid ibn Sa'ad ibn Muflih al-Mahri Rashid ibn Sa'ad wanda yake babban malami daga cikin malamai masu bauta Allah salihi yana da nagarta amma yana da sakaci baya kulawa kowa ya faɗa mishi magana sai ya karba la yubali ya bi an haka su bada labari da haka sai malamai suke da shi haka abbad ibn kathir al-thaqafi wanda muka ji a baya wa abdullahi ibn muharrar al'amiri amiri shi ma mun ji labarin shi a baya wal hasan ibn abi ja'far uh, al-jufri mutumin ƙasar basara kenan wanda yake riwaya daga abu zubairi kenan kaga ja ya faru ja ya dauka kenan eh, shi ma yana daga cikin bayin Allah zababbu a wajen bautar Allah amma kuma a wajen riwaya fa innahu saqitun Allah shi al-imam az-zahabi mu'arrikh al-islam yace sanata sanata menene ba 55 wa 50 wa 100 ko nan ne shekara ta 155 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala fiha iftataha yazid ibn hatim al-ifriqiya wa sa'adaha min al-khawarij a wannan shekara kwamanda Yazidu ɗan hatim ya kwato ƙasar Ifriqiya a gurin Khawarija din nan da muka ji a baya wa hazamahum ya tarwatsa su wa qatala kibarahum ya kashe jagororin su aba hatimin wa aba abbad waɗannan suna daga cikin kwamanodin da ya kashe wa ba'ifatan da wasu wa hada qawaidaha ya tsaya kuma ya gyara garin kuma ya zauna lafiya wa fiha a wannan shekara ta 155 au sanata 8 ko kuma shekara ta 158 tuwfiya muhaddithu hims sai kuma malamin hadisin ƙasar hims safwan ibn amr as-saksaki malam safwan dan amr adraka aba umamata ya riski sahabi abu umamata al-bahi warawa an abdullahi ibn busr wa an jubair ibn nufair wal kibari yana da hadisi a cikin muslim da da tafai hudu wa fiha mis'ar ibn kidam al abu salamah al-hilali al-kufi أخذ عن عن الحكم وقتادة وخلق وكان عنده نحو ألف حديث مسعر بن كدام ابن زهير كنان الإمام الحافظ أبو سلمة الهلالي متم قصر كوفة wannan mutumin yana da riwaya daga ainihin alhakamu da ƙatada da wasu halittu ya ruwaito hadisai kamar guda dubu guda wa yahya ibn al-qattan ma ya dan qattari yake cewa ni ban ga wani wanda ya kai shi bauta ba wa qala shu'ba kunna nusammi mit'aran al-musalli mun kasance muna ce mishi malam ne littafi saboda nagartar shi wa qala abu nu'aymi mit'aru asbatu min sufyana wa shu'ba ya fi sufyanu sauri da shu'ba karfin hada babban malami na daga cikin ainihin wato malamai masu tsananin bauta Allah da kaga shi ga bauta Allah ga ilimi zahabi yayi targama shi a cikin tarjamar ko ku karanta yayin wani sa'aliki mai muhimmanci game da bayani akan ikhlas wajen aiki na karantarwa da ibada wannan mutumin lokacin da ya rasu Sufyan al-Thawri bai je da shi saboda yana da akida ta irda murji'i ne mun ji ba kufe mutumin kufa ko a wannan shekarun babu mamaki dan ka ji shi da irja'i dan kufa garin murji'a ne mu dinga kiyaye jama'a irin waɗannan dabi'un na mutane ko a yanzu ne akwai abin da idan mutum yayi maka in ka san irin garin da fito ko zaka iya fahimtar sa idan ana zaune misali yanzu a wuri haka cikin mutunci idan mutum ya fito da taba kawai ya fara sha idan dan ka tsaye zaka iya fahimta shi to da ka tsina wannan ba wani abu za iya ma ana zaman cin abinci bayan an gama ashan a fara taba kawai baban ya mika wa kowa a cikin yaran gidan da matan gidan kowa ya tsara a da da ya kaske ban sai yanzu ko sun tuba ba a masallaci ma ko to kaji ko zaka iya ganin irin wannan ko kuma kawai ka ji babban mutum ya zindima wani asha za ka iya ganin wani abu baka tsaye kamar yadda za ka iya ganin wasu mutane ko misali za ka iya ganin kuma rashin imani da rashin tausayi na rashin haƙuri akan kuɗi in kana hudda da wataƙila mutumin kanu ko ko ba haka ba <laughs> za ka iya fahimtar wannan saboda murji'i a ƙasar basu a kasar kufa common ne kowa kusan yana da akida saboda malaman su suna da akida qatada din can al-hakam ibn sufyan yana da ita malaman su abu hanifa da su kansu abu Hanifa da makamantan su da ana tuhumar su da wani akwai wanda suke koyewa akwai wanda suke bayyanawa me irja'in su tausayin bawa da ganin cewa Allah yana da fadin rahama duk abin da bawa yayi na laifi mutane su daina saurin jin haushe shi daina saurin azarbaɗi su daina tsoron wai ba zai tsira ba wa ya gaya musu zai tsira ai bawa yana cikin rahama Allah za su danna su shi ne su goyon baya ba tare sun kalli sauran rashin da suke kuma tsoratarwa akan kar ai laifi ba saboda wannan dalilin da ya mutu sai su gane sauri sai ni ba zan zira idan mulki ba yake zuwa ba sabab ne don wani ya mutu ne bai zira idan shi ba wanda ya kamata a a wani Allah shi وفيها عثمان بن عبد الآتكة الدمشقي القاضي رواء عمير بن هاني العنسي وجماعة عثمان بن أبي آتكة الدمشقي القاضي القالي قصر دمشق شما أولا شكرا يرس سنة ست وخمسين ومئة فيها توفي سعيد بن أبي عروبة الإمام أبو النضر العدل مالا سعيد بن جدا أبي عروبة بابا مالا لي لكتما لمن حديث شما أولا شكرا يرس الإمام abu nadr al-adl shaykhul basrati wa alimiha babban malamin basara wa alimuha babban uh, mai ilimin sa wa awwalu man dawwala al-ilma biha farkon wanda ya fara rubuta hadisi a kasar basara wa kana qad taghayyara hibbuhu qabla mawtihi bi 10 sinin shekara goma na ƙarshen rayuwarsa da yayi yayi su ne cikin rudani ya samu rudewa kwalwarsa kaga shi ma yanzu wannan shi kuma mutanen basara shi kuma biyo su kaddarawan shi ma ba kaddare yana da aqidar qadariyya ko mujaddidi bayan da ya rude ne aka samu riwaya ainihin wato gulla daga gare shi haka in kaga Muhammad ibn Ja'far an Sa'id ibn Abi Aruba to ka sa alamar tambaya don wannan malamin bai koyi karatu daga malamin sa Sa'id dan gidan Abi Aruba ba sai bayan rudewarsa shekara goma na ƙarshen rayuwarsa ina fata mun gano da ke jama'a روى عن أبي الرجاء العطاردي وابن سيرين والكباري وقيل توفي سنة سبع وخمسين وسمى سنة شكرة تدري بأينهم خمسين دبقين رسول الله وفي آخر السنة عبد الله بن شوبب البلخي ثم البصري نزيل بيت المقدس شيخما عبد الله أي شوبب أكرشن ونن شكرة شيخما ونن هذا حديثي أكين كتب الأربعة mutumin kasar balak ne sannan ya zo na kasar basara sannan ya tafi cirani shine ma'anar nazir in aka ce naziru kaza to dan cirani kenan ba wanda ya zo ya yi kaura ba a garin baitul maqdis rawa an al-hasan na da riwaya daga hasan al-basri wa tabaqatihi da tsararrakin hasan al-basri wa kana kathira ilmi yana da yawan ilimi jalil al-qadri yana da mutum yana da mutunci kuma a cikin mutane qala كثير بن الوليد كنت إذا رأيت ابن الشوذب ذكرت الملائكة yace in na ganshi yana tuna min mala'iku ya kenan to ya ce ya tuna mashi ya san mala'iku ne ya san halayen su na la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru shi ke ishara laraba suna kwatance da abin da ba taba gani ba qur'ani ya zo shi gashi kaman kaman kan kuma ba wa ya taba ganin shekaru a cikin mutane akwai wasu ayoyi ma ba zan iya tigarin wasu ba amma dai ya shahara a gun larabawa suna suna kwatanci da abin da ba sani ba don ƙara rau'a wannan za iya ɗaukar shi haka ko kuma ka ɗauka ya an san mala'iku gwargwadon abin da Allah ya sanar shi da al'umma musulmai gaban su ma'ana yana kwatanta shi da mala'iku wajen bin Allah da rashin sabawa Allah mutumin kirki ne Allah ya gafarta mishi qultu 10 70 sanatan zabi ya ce ni kuma na ce ya shekara saba'in وفيها شيخ إفريقيا وقاضيها wa Awwalu ولد بها من المسلمين عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني الإفريقي الزاهد الواعي yace a wannan shekarar kuma malamin ƙasar Afirka kuma alƙalin Afirka kuma wai farkon dan musulmi da aka yafa Afirka zahabi da kanshi a cikin siyar yace wannan magana akwai tababa game da ingancinsa. wani ne wannan mutumin sunan shi Abdurrahman ibn Ziyad ibn Anqam yana da hadisi a cikin sunan Abi Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah Ash-Sha'bani al-Ifriqi az-Zahid al-Wa'id mai wa'azi ya taba zuwa har kasar Bagadaza ya je yayi wa'azi yayi wa'azi ne mai ainihin wato mai tsoratarwa gashi nan bai ba mu labari ya ce rawan Abi Abdurrahman al-Hubli wa tabaqati وقد وفد على المنصور فوعده بكلام خشن ya je gun Mansur halifan musulmai a Bagadaza ya mishi wa'azi mai zafi fahtamalahu Mansur ya jure ya jure kuma mu gane bambancin abu biyu da mutane suke hallaka shi mun ci tsakanin ka je gaban sarki ka faɗa mai gaskiya kuma ya dacin wannan ya halatta kuma daidai Ko ba malamin da ke iya haka sai malami na Allah wanda ke iya faɗan gaskiya a gaban shugabanni la yakhafu uqbaha mun karanta anan game da ibnu taymiya game da izri dan abdussalam game da wasu malamai ko mun ji hadisi rannan a karatun a wani kasu da muka yi anan bare suna ko ne bane cewa Abdullahi dan Umar hadisin na cikin sunan eh, Mujamu Tabarani da wata riwaya ma mufasara a cikin littafin sunan Kubra na Imam Bayhaqi cewa aka tambaye shi algaba ta malam muna shiga gun sarakuna da shugabanni sai mu dinga faɗa musu magana mai daɗi sabanin abin da ke suka so ne matsayin wannan yace mu a zamanin annabi muna ganin wannan munafurci eh na azal ma'adin ko eh mun karanta cewa mu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam muna ganin wannan munafurci to wannan ba ta'ayiri bane nasiha ce ka mushi nasiha abin da yake ta'ayiri shine baka mushi wannan nasiha ka je jefa ka soke shi ko ka hau mumbarin ka zage shi ko wani abu wannan yana iya zama ta'ayi yana iya zama khawarijanci yana iya zama duk wani matsayi gwargwadon irin abin da kake faɗa da kuma gwargwadon irin intial din da ya ga mutane da karmar musarka bankalin ji faɗan gaskiya a gaban shugaba azzali wannan babbai baiwa ba kowa ke iya sai wanda Allah ya bashi gaskiya da yaqini sannan zai iya amma da dama daga cikin mutane ba sa iyawa saboda tsoron me zai biyo baya tsoron za su yi asara abin da za su samu na shiga abun sarakunan nan ko matsayi ko wani abu na duniya ko kyauta ko makamancin haka ko kuma tsoron abin da za a yi marayuwarsu wannan kuma har a cikin magabata an samu waɗanda ba su da wannan saurin ba sa iyawa da haka idan mutum ɗabi'a ta ce wannan ba matsala ba su, sai dai san cewa al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min al kuma haka ba jama'a Allah ya tsare sai ya ce yema mansur magana mai daci mansur abin da sai ya ce dan yayi niyyar sai sa a yanka shi ne kawai sai ga kai bai dace bari ya kare shi kawai shine ma'anar ihtimala ya daure ne ya ji zafin maganar da ya ga mu akan cewa ya tsoron Allah ya adalci ya san za a tambaye shi kaza kaza kaza kaza maganganun suna nan a cikin tarjumar ta masu yace wa laysa bi qawiyin fil hadith amma ba shi da karfi hadisan shi masu rauni ne kai tsaye musan wannan hadisin Abdurrahman dan Ziyad dan An'um hadisai ne masu rauni wa fiha Umar ibn Zarr al-Hamadani al-Kufi al kuma Umar dan Zarr al-Hamadani mutumin kasar Kufa mai wa'azi din nan rawa an abihi yana da riwaya daga baban shi wa abi wa'il wal kibar da kuma abu wa'il da manyan malamai bukhari ya da hadisin shi da imamu abu dawud da tirmidhi da imamu nasai abu mamaki shi ma wannan yana daga cikin ru'usul irja dan kaga shi ma mutumin kufa haka suka ce kana ra'asan fil irja ya makance a rayuwarsa bai kai ƙarshen rayuwarsa da ido ba amma mai wa'azi ne wanda in yana wa'azi har yana sa mutane kuka a masallacin kufa za a tashi ana ta kuka ne kamar an yi mutuwa amma dai kaji bukhari ya rusa hadisin shi duk da yanayin shi dinnan وفيها علي بن أبي حملة الدمشقي المعمر علي بن أبي حملة وندي لدي الدنيا أدرك معاوية كاجيار كي معاوية أما سيين بيا موت دريد همسن دبيار يعني دا معاوية كما يارس يارس دريد همسن دبيار أما دريد شكرا همسن دبيار أمين عفوا kenan ينزل da rasuwar زوا zuwa شكرا شكرا shekara 100 da shekara biyu ko كما 100 kuma kamar to koda yana dan karamin yaro ya gama da aure ya shekara da mutum da uku wata gida. ka dauka da wata gida ya kai 110 shi zaka ji al muammar wanda ya dade a duniya yana da riwaya an abi idris al-khawlani wal kibar wa qala wasaqahu ahmad wa ghayru wa fiha a wannan shekarar ne kuma har ila yau wa qila sanata 80 wasu kuma sun ce shekara ta 158 farisul kufa mahayin kasar kufa gwarzon kufa abu umara hamza ibn habib at-tamimi hamza az-zayyat malam hamza mai shaida mai maula taymillah ibn rabi'a bararran bawan kabilar taymullah al-kufi mutumin kasar kufa az-zayyat mai mai az-zahid mai gudun duniya ahadus sab'ati daya daga cikin qurra'us sab'a qara'a al tabi'ina ya karanta alqur'ani a gun tabi'ai wata tasaddara lil iqra yazo na zaman karanta da alqur'ani muslim ya fitar da hadisin sa a cikin sahih muslim da kuma malamai guda hudu din faqara alaihi kullu ahli kufa daukacin mutanen kasar kufa daliban shi a zamanin shi dan ya fi shekara 25 yana da majalisi na ikra na karanta da alqur'ani wa haddatha anil hakim wa ibn uyayna wa tabaqat yana da riwaya daga hakam da ibn uyayna da tsarin rakin su wa kana ra'atan fil qur'ani wal farad shine tushe ne shi kai ne shi game da sanin alqur'ani da gado qudwatan fil wara'i kuma abun koyi game da taka tsantsan masanin alqur'ani ne masanin kuma nahwu yana daga cikin manya-manyan malaman nahwu akwai maganganu da dama da aka game da kira'a kuma tarihin shi na nan mustaufa kuma koma littafin tabaqatul qurra na al-imamu shi zahabi da da kuma wasu tafi kamar tarihul islam na shi kuma littafin kuma ainihin wato tarihul madinatu bagdad ana cin mishi az-zayyad ne saboda daga gaske sana'a shi sai da mai ya dauko mai daga hulwan wani gari da yake cikin kasar iraki kullum daga sai yake zuwa ya saro mai ya zo ya sayar a kaso kufa ya ci abinci ya ce bare da sauransu ya da sana'a ya bude makaranta har da mai da samun kuɗi in fact ya tafi zuwa wani gari ma ya koya wa ɗan sarkin garin Qur'ani sai da ya sauka duk in yaje suna ba shi masauki sai yana koya ma ɗan kasuwar Qur'ani har ya iya da ya gama sai aka aiko dan ya kawo mishi har gida ya biyo shi har garin Kufa ya kawo mishi dirhami dubu goma na dauka na ɗauka babanka yana da hankali ya fa ya kai sai kuntu abunnu abaka aqila ina ce ubanka na da hankali Qur'ani kuma na karanta a kawo kudi wannan katin nayi ne ina neman abin da ke wurin Allah mun mai da kudin shi wannan kaji auliya ku kenan jama'a na gaskiya ba masu koran yara kudin laraba ba ko <laughs> da wanda yaro yana karatun shamsu sai ya fada cikin halateka haka wani ya ce malam gashi yana tsallaka sura ya ce rabu da shi haka uban shi ke tsallaka wata ne kawo nono ta zai kawo nono ta ba rabu da shi <laughs> kallon joga asalin shi jama'a mutumin farika ne ba balarabe bane amma babban limami ne mai ilimi yana da maganganu a cikin nahu kamar yadda na faɗa an yi maganganu da yawa za ka ba da magana a kansu game da sa yawan sakatat ko yawan maddoji alfarku, fil mudud as-sakatat wane ne ga sunan abubuwa daban-daban burjik akan sa? akwai waɗanda ma a da in suka shiga sallah suka ji limamin na karatu da irin kira'a hamza Eh, abin da eh, kira kira hamza ko sai ka shaka mishi ko ba zan bi sallah da wannan kira ba a zamanin sun kyamace shi sun aibata shi sosai amma za a iya ce daga karke an tabbatar da lalle wannan a ce tabbatacciya ne isnadi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka kyamata masu kyamata dan ba irin ladin su bane ba su soke ta ba har yanzu kuma bata shahara mu a nan kasashen mu sosai ba lalle ana dai karanta ta sama sama haka amma tana da dadi ba jama'a ba wai kawai dan kaga da an ce wasu malamai sun kaza da sauransu ah, in ka iya ta za ka je da take akwai yawan shuru tsakanin wasu wurare za a dan lumba ta haka akwai yawan dogayen maddoji akwai wasu canje-canje akwai farshin hurufi waɗanda ba aka aka saba jinsu ba da makamantansu ana cewa yaro ta ne daga abul aliya abul aliya shi kuma ainihin tabi'i ne daga sahabbai wajen guda takwas kamar yadda in ka duba za ka ga a cikin littafin qira'a kaman annashar fil qira'atul na ibn jazari da makamantan su zaka isnadoji da labarin ainihin ƙira. akwai wannan qira'a ta taimaka mishi kuma wajen samar da nazariyar da yake da su a lahu waɗanda ya kokarin samo wuzo na iradi ga kalmomin da suke cikin kira'a ka waɗanda suka saba wa qira'o'in da aka saba dama shi nahwu kufa fil jumla nahwu ne da ke hidima ga lahazojin alkur'ani ba kamar nahu basara ba wanda hidimarsa ta fi ga asalin wacin sauran mawad kamar ka ce waka da kuma larabcin mutanen kauye da ka yake da tashaddudi akan kiyasi su basara su kuma wanda suke da flexibility akan amsan shawaz da kuma ainihin wato bankara ka'idoji dan a zauna lafiya da wasu kirawoyi Don in kana karanta nahu ya zurfi zaka ji malaman nahu basara suna kuskurantar da haƙƙur'ani ma saboda zangayi gama da saurin ilimi sai ce wannan sam kuskure saboda me ya saba wa kaida da suka aji Allah ya shirye shi mu gaba da wannan malami gama ina fatan kowa ya je ƙara kan tarihin sa a manyan littafai ko wannan da aka yi ishara insha Allah sai usul fiqh ko yace al-mutlaq wal muqayyad wal muqayyad bis sifa da ake ce mutlaq wal muqayyad a usul fiqh shi akwai zance da yake zuwa buɗaɗɗe ko kuma zance wanda yake zuwa ainihin a yi mushi kaidi a takura shi al muqayyad bis sifa yuhmalu alayhi al mutlaq zancen da zai zo a yi mushi kaidi a mai da baibayi da wata siffa kalma ce ko wani suna ne sai aka yi mai kaidi da wata siffa ko da ɗaya daga cikin ƙuyud to inda kuma ya zo akan itilaƙinsa za a ɗauki wannan mai kaidin sai a saka kaidin akan wancan mutsalaki shine yace karraka ba kaman wiyaya da aka ce a yanta quyat bil imani fi ba'd al mawadi a wasu wuraren a cikin alqur'ani an faɗi fatarin raqabatin kadai a yanta wiya wani wuri kuma ka ce fatarin raqabatin mu'minatin wiya na mumini a yanta mutum musulmi mumini a wajen kafara kenan ko wa utlika fi ba'd al-mawadi a wani wurin an ce ne kawai a ɗan tawiya wa yusmadu al-mutlaq ala al-muqayyad inda aka ce wuya kadai sai a dauka shi ma ana nufin wuyan gumi, kamar idan misali ka taba wata ka taba ce wani siyo min kaza sai je siyo siyo min kaza a wurin wani kaga alƙaidi ne nan bisifa wurin wani wurin da ka ce musu siyo mun kaza irin wancan kaza abin da ake so ya fahimta in da kan gano sun fiki to a wurin wannan na ake shi shine abin da magana take cewa in ka ce je kasuwa ka siyo mun nama kilo guda a gun wani kaza kuma masu nama da yawa kasuwa amma yanzu kai kaidin wanda kake son nama shi ko idan gobe ka ce ba wannan mutumin je ka siyo mun nama in ba kai kaidi ba to sai ka dauko duk wannan san kaidin kasuwa sannan kuma gurin wani kaidi kai ya siya abu masu sallah suna yawo aiki na farko kenan na biyu kuma ya je kasuwa kai ya siya abu kowa sai abu wani to hakan aka ce a ƴanta wuyan mumi wata ran sai aka ce a ƴanta wuya kawai to a usulance sai ka ɗauki wannan da aka ce wuya kawai sai ka fassara shi a irin wancan da aka ce wuyan mumi ina fata mun gane wannan kitan wa huna bahtani akwai tattaunawa guda biyu anan al-awwal abu na farko fil mukhassisi athani game da abu na uku mai khassasewa mun ji istisna'i mun ji ainihin a nema a baya banda istisna'i mun ji sharadi ko to na uku shine as-sifa shine sifa athani magana ta biyu anan fil mutlaq wal muqayyad me yake nufi da mutlaq da muqayyad amma al-awwal matsala ta farko din can fal muradu bis sifati al-mukhassisa lil 'ani abinda ake nufi da siffa wanda take rage fadin wani zance ga magari as-sifatul ma'anawiyya siffa ta cikin ma'anar abu walaysa na'atul madhkur fi ilmi nahw ba wai na'atu da kaji an ce yatba'u man utahu fi na fi zakrati wa jarhi ba shi ake ba a siffa wanda take ta shafi abin keke da keke wahiya abinda ake nufi da siffa a cikin usul fiqi ma ash'ara bi ma'ana abin da yake nuni zuwa ga wata ma'ana yattabu bihi ba'du al-an wanda wasu ɗaiɗaiwa daga cikin ɗaiɗaikun da ke cikin am din nan suke fata da wasu banda wasu ke wasu na da tubban wasu ba su da tubban shine ga bayi da yawa wani su ya da tubban imani wani bai da shi to wanzu wannan imanin da aka ce rakabatul mu'mina siffa ce da wani daga cikin su ke da ita wani bai da shi? aw badl aw hal ko ya zama dai min na'ati siffa aw badalin ko canza zance aw halin ko kuma yanayin zuwan zancen misalun na'at ina misalin na'at hadha waqfun ala auladi almuhtajina mutum ya ajiye dukiya yace wannan dukiyar na batta ta zama wakafi ga zuriya ta mabukata to yanzu cewa mabukata kaga siffa ce da ta hau kan wasu daga cikin ƴaƴan ba dole ta kan wasu ba ina fata mun gane wannan wa minhu qawluhu ta'ala misali shi fadan Allah fi zikrin muharramati da yace wa raba'ibukum allati fi hujurikum haka nan Allah ya haramta muku auren watin agolaye ƴaƴan matanku da kuka aura allati fi hujurikum waɗanda suke zaune a gidajen agolar da ke gidanka ba ita kada ya haramta ba wannan baya daga cikin mu'tabar a aya ko da tana wani gida daban in dai agola ce min nisa'ikum wanda ke iya ga matayenku na aure allati da khaltum bihinna matan da kuka rauka tare da su tare wa aure fa in lam takunu da khaltum bihinna idan ba ku tare da su ba fala dunaha alaikum babu ne ga yanzu anan a agula ba kowace ce Agola da aka haramta ba shi agolan matar da aka tare in ba a tare ba ba wannan duk suna maganganu da yawa akai ko sai mutum ya aure mace sai kuma sai ga wata yatta sai ga kuma yatta dan buku ruciya ta fi kan gado ta fi kumaru kumari za a iya a dirkici to babu yanzu ba na ganin za mu koma kai ne a haba mai gida wala gidan cin mai gida <laughs> shikenan in da ya dago ka kaga ya kamata kuma ta to domin ga ita ta samu jiya kai ta samu amma zai yi mata da wannan gaba ɗaya al'adun ba ne da wannan amma ita ga alama tun ta haifi wannan go ta taɓa yin aure ta san da ta san waye ana mijin ta ne ya mutu ko suka ita ko da har za a gani a fusanta da ita uwa ga alama budurwa ce ko mai karanci shekaru ko in da da hankali ga ita ta samu da ita kura bai suna alama ko ko wani gane ne mukhasasa amma wannan ai sai an zaru Allah ya shi kyauta in dai ya faru ana yin haka jama'a kuma ya halatta Hausawa za ki ta surutu sai an yi rashin kunya ba mutunci wannan ba a taɓa ji ba amma dai ya halarta kuma akwai shi ma a cikin fiki kan wanda ya ce wai wannan salafiya ne akwai shi a cikin fiki yes tun kafin a wuce risala za ta same shi wai bi kawo faƙauluhu ah, subhanahu allati da khaltul bihinna wasfun li qawlihi min nisa'i allati da bihinna din nan siffa ce ga min nisa'ikum ai zawjatikum fala tahrumu rabiba abula bata haramtu ba tukuna, bintu zauja iyar mata illa idza dakhala bi ummiha sai in ya tare da uwa ai jama'a in ya riga tare da uwa to shikenan ta zama yashi dole kuma sai ya rike mutuncin shi ta zama ala auladil muhtajin min wannan wakafi ne akan ƴaƴaye na masu bukata daga cikin su to badal din shine minhum da aka ce kamar sai yake da ce haza waqfun ala ala almuhtajin min awladi wa minhu qawlu ta'ala kamar fa Allah da yake cewa walillahi ala an-nas hajjul Allah ya wajabta wa mutane zuwa ɗakin shi ziyara man istata ilayhi sabila wanda ya samu hali fa qawluhu man za a iya cewa walillahi alama man istata'a ilayhi sabilan alhajj Allah ya wajabta ma waɗanda suka samu inci ne kawai wa aikin hajji ba dukkan mutane ba wannan yanzu badari ne fa yakun wujubul hajji ala almustati'i min wajabcin aikin hajji akan wanda zai iya ne daga cikin su wa misalul hali qawluhu ta'ala fi jaza'is sayy fadan Allah game da sakamakon farauta wa man qatalahu minkum muta'ammidan a cikin ainihin wato aikin hajji kenan ko wanda ya kashe abun farauta da gangan fa jazaa'un za a yi sakamako mithlu ma qatala minan na'am za a samu kwatankwacin dabbar da ya kashe daga cikin dabbobin gida ya ainihin bidiya da ita fa qawluhu muta'ammidan halun min ad-damir al-marfu'i fi qatalahu hali ne na damirin raf'a wanda ke cikin qatala huwa hu akwai huwa shine fa'ili mutasili dan wannan hudin maf'ul bihi ne na ainihin abin da aka kashe ko to wannan kuwa din al-musafir wujuban shike da wannan halin na huwa muta'ammid da gangan yayi abin wannan gangancin shine siffa ko kuma hali da ya zama yanzu yayi takyidin mutlaqin wanda ya kashe abun farauta wanda ba da gangan ba wa ya yadullu ala da za a bil 'amil duna al wannan yana nufin kenan sakamakon da za a yi dinnan ya ke banci wanda ya da gangan banda wanda ya kuskure banda kuma wanda ya manta wa hadha ala ahadil qawlayn fil mas'ala wannan ɗaya daga cikin zantuka guda biyu ne akwai da suke ganin babu itibari da muta'ammid din shi wa huwa al-azhar insha Allah ta'ala kuma shi yafi bayyana in Allah ya so wallahu a'lam wa man yabil mukhassasi al-muttasil mukhassis al-muttasil yace sai kuma bayani akan mukhassisi wanda yake na hada da zance al-gaya wanda yake shine matuka Wajiya an yi a ciye ba'adar lafzin ali harfun min aharufin raya mislu hatta wani a samu karba da ke nuna intiha'ul gaya bayan mukassisi din kaman hatta ko ila kamar da Allah yake cewa wala taqrabuhunna hatta yadhurna kar ku kusanci mata da suka gama haida har sai sun tsarkaka sai sun yi tsarki sun yi wanka wannan hatta kaga tana nuna gayatu gayatu adami ihlal qurbihin iya matukar rashin halaccin kusanta su tsarki waka qaulul waqidi kamar mai waqati yace haza waqful ala auladi fulani ila an yafsu wannan wakafi ne ga 'ya'yan wani har sai in sun zama ba mutanen kirki ba sun yi wani iskanci to yanzu gayar kasantuwar wakafin su ci moriyarsa tabbatuwar su a matsayin mutanen kirki zai kare da zarar sun tashi daga mutanen kirki wa amma al-mabhasu thani ya gama da mabazi na farko sai ce mabazi na biyu shine gama magana akan al-mutlaq wal muqayyad wa inna ma zakarahu huna malan ibn Eh, eh, abin nan ibn al abin ibn al ya ambace shi anan dai bi anna al-mutlaq shabihun bil am dan mutlaq sakakken magana sai kama da al-am gama garin magana wal muqayyad shi ko muqayyad wanda aka takeice shabihun bil khas yayi kama da abinda aka kebance daga am lakin na umuman al shumuliyyu haka ce abu ani ne ana nufin am gama gari da shi kowa wa umumul mutlaq badaliyyun al mashhur shi kuma hukumul wanda yake ya shafi wasu a aya ne kawai sai kuma a rage daga cikin su fa idza qila akrimu taliba tullaba a girmama ku girmama dalibai fal muradu ash-shumul hadha fal muradu ashmul hadha am yanda at-tullabu am fa idza qila akrim taliba ka girmama wani dalibi fa hadha fi umumun min jati annahu la yukhass fardan bi ayyi wannan akwai umumi ta yadda ba wani mutum ne muayyan ba duk wanda sunan ɗalibi ya hau kai zai iya da wannan ba ko to kenan yanzu wannan shi ake cewa mutlak shi kuma wancan da zai zama kowa da kowa ya shafa kai da shi ake cewa am da haka am fa'in shi ya faɗin mutlak mun gani yace bal huwa sha'in fi jamil afrad ya ce akrim taliban ya shafi dukkanin afradu talib lakin la yatanawalu hukmu illa ala sabilil fadli lil jazm sai dai hukuncin ba zai shafe shi ba sai in an yi badali ba kan jazm can da aka ce akrimu tullaba to za a yi wa kowa girmamawa har sai idan an yi istisna'in wani khas min al-amthil a ce banda wanda ya lati ko nan kuma da aka ce akrim taliban to baka san wai ɗaliban zaka yi ba sai an ayyana ce taliban fa'idan ko qaliban umayyidan sai aka wata siffa za ta cire shi daga wannan itilaki ko mun gane da kyau zama? sai ce fa idza ukrima zaidun masalan lam yukram ghayru idan zaidu ne ya samu wannan karamcin to ba za a yi wani ba sai shi idan shi ne ke tsuwan wal mutlaqu lughatan ma khala min al kayd ka ce mutlaqi takakke ne marar kaidi wasilahan ma dalla ala shay'in fi jinsihi bila kaidin haka ce kuma a islahi ana nufin abin da ke nuni ga duk wani abu da ya shafi jinsin shi ba tare da kai kamar wancan taliban duk jinsin tali fa qauluna ma da aka ce ma dalla yace ai lafzun lafzun dalla wa ba yashmul mutlaq wal muqayyad wa qauluna ala shay'in fi jinsi yana shayin tarifin yukhrisu al ilm al alam ya fitar da alal sunan yanka ka zaidi da aka ce min jinsi wal am ya fitar da kuma am li'annahu yastagriqu jami'a afrad al-jins domin shi am yana istigraqin dukkanin ainihin wato jinsin shi kuma wannan a'a zai iya hawa kan kowanne daga cikin jinsi la ala annahu sha'in faqat wa qawluna bila qaidin yukhrij al-muqayyad wa aktharu mawadi' al-mutlaq al-nakira fi siyaq al-ithbat yace mafi yawan inda ake samun mutlaki shine na kira ta zo a cikin siyakin positive siyak wato tabbatarwa ba korewa ba Na nahu akrim ba. da kuma fadin Allah da yace wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yaquluna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa in ga shi wanda suke yi ma matansu inuwar cewa wallahi in sun kwana da matar kamar sun kwana da uwarsu ne abin nan na jahiliya da Allah ya hana waɗannan idan kuma daga baya suka dawo suka ce maganar da suka yi suna so su fasa fa tahriru raqabatin sai su ta wuya yanzu wuya raqabatin mutlaqan min qabli an yatamasa kafin su koma su tare da mata wal muqayyad lughatan ma wubi fihi qaidun bil insanin aw hayyan shine abin da aka saka qaidi shin mutum ne ko dabba a sa qaidin dabba wasira ma dalla ala shay'in fi jinsi muqayyid bi sifatin min sifat shine dai mutlaki din can amma da siffa kaga can babu siffa nahu akrim taliban muhazzaba ka girmama duk dalibi ne tarbiyya fa taliban fardu shay'in fi jinsi talabi dalib daya ne da zai iya hawa kan kowanne dalibi da huna bima yuqallilu shi'ahu amma an samu shi dabaibayi da abin da zai rage fadin sa wal muqayyad huwa mutlaqun مقيد من مطلق إلى لهيك هو قيد سوى القيد يساعدش أخرجه عن الإطلاق قيد يفتد شيئا الإطلاق إلى التقييد وأعلم أن الألفاظ في هذا الباب ثلاثة خيمة فنانه إن شاء الله الله كم موكم يزور شمتاش اندتي وأعلم أن الألفاظ في هذا الباب ثلاثة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم